Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Barkanmu da jimirin sata kasancewa cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. To shirin a yau ya yi duba ne kan yadda ake samun yawan yaran da ake shigarwa makarantun gwamnati da kuma yadda hakan ke shafar samar da ingantaccen koyarwa da fahimtar ɗaliban a wasu makarantun gwamnati a arewacin Najeriya. an samu karuwar yaran da ke zuwa makaranta ainun inda alkalima daga hukumar ba da ilimin bai daya ta jihar neja wato subeb ta bayyana cewa adadin yaran da ake shigarwa makarantun ya karu daga 600 zuwa 800 sai dai rashi da karancin ajujuwa masu kyawu da kujerun zaman dalibai da sauran karancin kayayyakin aikin koyarwa ya ci gaba da kassara kokarin malamai wajen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata makarantar firamare ta mai tumbi na ɗaya daga cikin manyan makarantun firamare na gwamnati a cikin birnin Mina, wato fadar jihar Neja da ke fama da wannan matsala, inda shugaban makarantar Malam Bala Sallau ya ce makarantar na da ɗalibai sama da dubu uku, wadda daga bara zuwa bana an samu ƙarin sabbin ɗalibai ainin da aka shigar. A wannan makaranta muna da ɗalibai 344 an samu karuwa ainihin daga bara aka fara samun karuwa tun lokacin da wannan school feeding din ga aka wasu gyare-gyare saboda actually abincin da ake kawo a yanzu nan dai ya bambanta da wanda aka fara shi yasa yanzu ake samun ɗalibai suna zuwa wasu ma har nursery namu ya ci kama yanzu nan adadin ɗalibai da na baka na bara kenan banda fresh enrollment yanzu an hada enrollment na DCA wata yan aji ɗaya kenan da aka ɗauka saka mun fara sabar shekaran karatu in hada yanzu muna da yara wajen mun samu ɗari uku da saba'in da bakwai mun dinga kenan har ƙarshen wannan shekara. Menene babban ƙalubale da kuke fuskanta a wannan lokaci? Ba mu da aji. Conducive environment for learning kyakkyawan wuri da yaran za su zauna samu ilimin na mai inganci in ka je in zan kai ka yanzu na ka je za ka je ka cimma sun cunkusu kuma gaba ɗaya azuzuwan da ke makarantar na haka suke muna hada a and b ma kuma kowane a na da akalla hamsin b na da hamsin kaga kusan kowane aji akwai ɗari inda a ce akwai wadatacce to za mu ci gaba da ɗaukan yaran yanzu mun dakatar da ɗaukan 'yan ƙananan malama aisha salisu sani ɗaya ce daga cikin malaman makarantar da ke fama da matsalar cunkoson ɗalibai a aji. Na ce muku mu na yau shine me tagwayen Idan aka ce tagwaye abu nawa kenan? kuma biyun na ce ba wasani a ciki na ce muku wasani da turanci shine ne gaskiya a ajin nan idan har a ce za su zo duka sun kai wajen 150 irin wannan cunkoson ba ma jin daɗin koyarwa saboda idan yaran suka cika kai ma idan ka kara ga ka gani suna zuwa har bakin board ne inda tica zai tashi ya lesson ɗinsa sai kana yi kana matsar da yara kuma gashi duka ajujuwan sun faffashe ba ka jin daɗi kana lesson kana rubutu a board kana fadawa a cikin rami su kuma yara yaran ga a cike kina samun abin da kike bukata wurin fahimtar da su ɗalibai da kike koyarwa a irin wannan yanayi to alhamdulillah dan a kamar topic ɗaya da zamu yi yau kawai to sai mun sake maimaita shi in an jima saboda in wani ya fahimta da farko da aka yi wani ba zai fahimta ba sai an sake maimaita a hakan ma saboda yawan population ɗinsu a class wani ma dai haka yake tashi dai bai fahimta amma gaskiya muna iyakacin kokarin masana da kuma wasu malamai na ganin akwai bukatar gwamnati ta ƙara ƙaimi a wannan shiri na ciyarwa tunda dai an gano shirin ya yi tasiri wurin samun yawan yaran da suke zuwa makaranta domin a cewar mataimakin shugaban makarantar firamare mai tumbi wato malam aminu usman wasu yaran na daina zuwa makaranta da zarar sun gane an dakatar da bayar da abinci kyauta a makarantu a duk lokacin da aka ce an dan dakatar da kawo abincin da ake ba ba to yakan sa su yi ƙasa a gwiwa wurin zuwa makaranta ba irin da yanda suke zuwa suna samun abinci suna ci akan samu matsala ma kaga wasu sun kasa zuwa rubuta jarabawa har ma a yi jarabawan wato zuwa aji na gaba promotion exam sai ga sun ki zuwa sai daga baya idan an yi resuming da zarar an fara program din sai su fara zuwa da iyayen su suna complainin cewa ai da ma san ɗan tafiya ne yanzu sun dawo ya za a yi wannan kuma yakan kawo mana kalubale tsakanin ainihin wato shugabannin makaranta har da malaman ma da kuma iyayen yara dangane da matsalar cikoso tare da rashin kujeru da wadatattun azuzuwa a makarantu ɗalibai na kokawa kan yadda hakan ke shafar fahimtar koyarwar da ake musu tare da neman a kawo musu ɗauki kamar yadda waɗannan ɗalibai ke cewa. Hawa'u Muhammad. Ajin ki nawa Hawa'u? 4A. A cikin ajin ku kuna da kujeru ko kuma a ƙasa kuke zama? Ba mu da kujeru a ƙasa muke. Ya kike ji idan kika zo karatu kuma kina zama a ƙasa? Ba na jin daɗi saboda muna rubutu a ƙasa. Ana ba ku abinci? Ana ba mu. Yau me za a ba ku? shinkafa yaya kike ji idan kika zo makaranta aka ba ku abinci ina jin daɗi kai kuma fa me sunanka gambali suleiman kana yi sani adadin kuno ne a aji ba na sani saboda me yasa saboda akwai tunkusu da yawa akwai mutane a ƙasa kake zama ko ko kuna da kuje a ƙasa muke zama saboda ba mu da kujeru mu ajin mu ya lalace kuna fahimtar abin da ake koyar da ku sosai a'a muna zaune a saman kujera shine muke fahimtar abu amma muna ƙasa ba tuka ganin guri muke yi ba da kyau me kuka bukata yau a ce gwamnati ta kawo a wannan makaranta ina bukatan kayan makaranta da su littattafai da su bayro abin da zai zamu yi amfani da shi a makaranta da su kujera a makarantar firamare ta limawa da ke birnin minama haka abin yake domin shugaban makarantar muhammad ahmad abdullahi ya ce a yanzu haka bai da ajin da yake da yara ƙasa da tamanin kuma a kullum cikin karɓar sabbin ɗalibai suke makarantar mu tana cikin makarantu da suke fuskantar wannan domin ambaliya muke samu amma na dalibai kafin wannan a fara bada wannan abinci muka samu dalibai arba'in talatin da biyar a cikin aji amma daga shekaran da aka fara kawo wannan abincin to ina mai gaya maka a yanzu bani da aji da yake da ƙasa da dalibai tamanin kaga ya rubun ya kenan to yanzu kullum kai ko a yau mun yi rijistan yara akalla su kai saba'in an shigo da su makaranta me yake kara musu karfin gwiwa wannan abincin da ake bayarwa ne zuwa makaranta latti ya ragu fiye da kashi saba'in saboda kowa na kokarin cewa kada fa ya zo a ce an riga an yi bashi musamman ran da aka ce za a raba kwai da fatan wake wato talata kenan sai mu ce ya kirkiro mana gasa domin har mukan yi abin da mu ce yaro ma in bai kokarin ba sai mu ce a aje abincin shi kaga wannan abincin da ake badawa bayan ga ambaliya na dalibai da muke samu a makarantu to ya sa fa daliban fa suna zama a makaranta yanzu akalla a makaranta na in samu azuwa guda goma sha biyar ina bukata saboda kowane aji ya kasance dalibai ba su wuce hamsin hamsin a ciki ba akalla na amfani da azuwa guda arba'in da tara a yanzu ina da dalibai sama da dubu uku a cikin makaranta na a Dr. Aliyu Sani dan masanin salka uba ne wanda yake ganin akwai buƙatar gwamnati ta duba halin da malamai suke ciki tare da ƙarin tanadin wadata makarantu da ingantattun azuzuwa da kuma kayan aikin da zai tabbatar da ƙudurinta na samar da ingantaccen ilimi. Za ka je wasu makarantu da dama idan aka fara ruwan sama babu inda yaro zai shiga. ballantana ma ai maganan kujeru to ka bashi abinci babu inda zai je karatu ran da aka yi ruwa abincin ina kake tsammani a kashi kaga gwamnati ta yi hasaran ta sannan na biyu malaman makarantan a yau albashinsu ina son in gwamnati za ta gyara wannan ta gyara wannan kafin a ce a ba su sai ya shiga cikin wani wata kai kana koyarwa hankalinka na abincin da zaka ciyar da iyalinka kaga ba za ka samu natsuwa da zaka koyar ma yaran nan da ya kamata saboda haka ina neman a gyara wannan al'amari yi in aka gyara shi komi zai tafi daidai sai dai akan wannan matsala hukumar ba da ilimi ta bai ɗaya wato yobek ta jihar neja ta bakin kakakinta idris kolo ta ce hakika wannan yawan yara da ake samu a makarantu ya nuna irin kwazo da gwamnatin jihar ke nunawa a wannan fanni. E to kaga wannan cinkoson da aka ake samu a wannan makarantun nan ya danganta ne da kwazon da gwamnatin jihar da take da shi tun daga wancan lokacin. Kaga ma tun kafin ma a zo da wannan program nan akwai wani program da haɗin gwiwa da UNICEF ke da shi wanda ake kira Women Draft Campaign. Mukan yi shi ne su gabi har zuwa gundumomi muna faɗa mutane cewa ga amfanin kawo yara makaranta ga shi kuma illan rashin kai yara makaranta. To kaga da aka zo aka samu wannan tallafin daga federal government na home school din sai ya sake ɗaukaka abun to kaga duk inda ake da cinkoso yakan iya yiwuwa ababen more rayuwa aka za a iya samun karanci abu ne da yake baka iya magance shi a lokaci ɗaya ba littattafai da gaskiya gwamnati na kokari karancin wayannan wajajen karatun nan ba wai ya fara daga yanzu bane abu ne da yake tun daga can baya ta so ko da yake da gwamnati na iya kace kokarin ta ga cewa da za ta yi ta ga ta samu eh, ci gaba akan wayannan lamura dinnan to magana da yake maka tun da aka kike wani ba a taba samun gwamnati guda da aka ce ta yi irin wa'annan gine-gine a lokaci ɗaya kamar wannan gwamnatin ba sun yi gine gine azuzuwa fiye da dubu biyu da hamsin da uku a faɗin jihar Neja. To mai sauraro a nan zamu mu da sa'aya sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabo amma kafin nan a madadin kafatanin abokan aiki musamman Ismaila Abdullahi Karatu daga jihar Nejan Najeriya wanda ya tattaro mana sauti. shamsi Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.